kullum ɗan adam yakan yi addu'a ya roƙi Allah ba sai ga Allah bai bashi ba da Allah zai bashi abin nan da yake roƙon Allah wani abin aka baka da kanka zaka dawo kai nadama in dan mai da mu baya sanda nake yaro sanda kake yaro sanda kike yarinya da Allah burrukan da muka yi da yawa da duka wannan Allah ya cika mana burin yanzu menene zamu dawo muna kallon kanmu zaka ga wani mutum ya wuce wani mai karfi ya daki wani ya dake shi ya faɗi ya fasa baki sai ka ringa jin ina kai ma kana da irin karfin nan ka daki mutum amma bayan ka girma da kanka za gane cewa wannan abin da ya sunan shi dabbanci to shi Allah abin da ake roƙonsa shine alheri duk abin da ka tashi zaka roƙo ka roƙi Allah alheri dan da ni da kai da ku baki ɗaya ba wanda ya san alheri Allah ne kaɗai ya san alheri idan ka ce Allah ka zaɓa min alheri to in ya zaɓa ma kai kuma ka ƙara roƙonsa Allah in ka zaɓa min alheri ka sa in yadda da shi wani yana yaro burinsa gaba ɗaya ya zama soja ko ɗan sanda ko kuma ya zama alhaji ko ya zama waye ba lallai ba shine wannan abu daga baya ka dawo kana buƙatar wani abun ba wannan ba Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi a cikin dukkan abin da muka sa gaba a rayuwarmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka sa bayan mun bar wannan duniyar kyawawan abubuwa ne za su dinga riskan mu a lahira ba munanan abubuwan da muke yi ba Allah kai mana afuwa Allah ka dace